Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 21 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Rundunar 'yan sandan Najeriya shiyar jihar Kaduna ta ce ta kubutar da wasu turawan Amurka biyu da na Kanada biyu da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun ranar Talata. 'Yan sandan sun ce an kama turawan ne akan hanyar jere zuwa kwai da ke karamar hukumar Kagarko jihar Kaduna. Jaridar Vanguard ta Najeriya ta rawaito cewa 'yan bindigar sun kashe wasu 'yan sandan Najeriya biyu da ke baiwa turawan kariya. Garkuwa da mutane a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja don neman kuɗin fansa ba sabon abu ba ne. An yi garkuwa da wasu 'yan ƙasar Jamus a yankin a cikin watan Fabrairun shekarar ta gabata kafin daga bisani a sake su. A shekarar 2016 ne aka kama jami'in diflomasiya kuma tsohon shugaban rundunar soja na ƙasa na ƙasar Saliyo Nelson Williams, wanda 'yan bindiga suka rike shi hannu na tsawon kwanaki biyar kafin su sake shi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna, Agiole Abe, ya ce rundunar 'yan sanda ta kama mutum guda da ake zargin shi da alaka da garkuwa da mutanen. Ya kuma ce da safiyar jiya Asabar aka saki turawan biyu bayan wani gagarumin bincike da 'yan sandan suka yi. 'Yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat da na Republican da ke ci gaba da ganin laifin juna yayin da aka kawo ƙarshen ranar farko a halin da aka kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka. Sun cimma jituwa akan wasu batutuwa kalilan amma suna ci gaba da takaddama akan samar da sauyi a dokokin shige da fice. A jiya Asabar shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Mitch McConnell ya ce ya shirya sake gudanar da kada ƙuri'a ranar litinin da karfe ɗaya na dare akan sabon kasafin kuɗin da zai iya dawo da harkokin gwamnati har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu. Ƙuri'ar da za a kaɗa za ta matsa lamba ga 'yan wato 'yan majalisun jam'iyyar Democrat kan su amince da yarjejeniya ko a fuskanci sake rufe ayyukan gwamnati a karo na biyu. Kuɗaɗen gudanar da gwamnati sun ƙare tun karfe goma sha biyun dare ranar Asabar, wanda ya haddasa rufe wasu harkokin gwamnati marasa muhimmanci sosai. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. magajin garin birnin new york na amurka bill de blasio ya ce masu zanga-zanga sama da dubu ɗari da ashirin ne suka halarci gangamin neman 'yancin mata a unguwar manhattan yayin da sauran dubban mutane kuma suka yi zanga-zanga a sauran birane a faɗin ƙasar ranar gangamin mata na wannan shekarar ya zo ne daidai da zagayowar hawan shugaban amurka donald trump bisa gadon mulki kuma yawancin mutanen da suka gudanar da zanga-zangar jiya asabar sun nuna ɓacin ransu da donald trump a saƙonnin da suke ɗauke da su a kwalaye da kuma tufafinsu matan sun haɗu ne domin kira gaba baiwa mata 'yanci daidai da na maza ta fuskar biyan albashi da kuma harkokin kiwon lafiya sun kuma yi allah wadai da yawan sanyin lalata da mata a latilas da kuma ƙarfafawa mata gwiwa su tsaya takarar siyasa Haka kuma gangamin ya taɓo batutuwa da suka haɗa da nuna bambancin launin fata da takaita mallakar bindigogi da kare baƙi. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi alkawarin cewa Amurka za ta ci gaba da baiwa ƙasar Masar goyon baya a yakin da take da ta'addanci. Da yake magana da manema labarai bayan tattaunawarsa da shugaban Masar abdul Fattah el-Sisi. Pence ya ce Amurka na tsaye kafaɗa da kafaɗa da Masar game da batun ta'addanci da tsaro. Ƙasar Masar dai na fama da matsalolin tsaro masu yawa ciki har da hare-haren da suke fuskanta daga ƙungiyar ISIS a arewacin yankin Sinai. Shugaba lcc ya ce sun tattauna hanyoyin da za a bi wajen kawar da ta'addanci a ƙasar. Pence ya yada zango a Masar ƙasar farko da ya fara zuwa a ziyarar farko da ya kai gabas ta tsakiya. wadda ta hada da zuwa da Jordan da Isra'ila, wadda ita ce ziyarar farko da wani babban jami'in Amurka ya kai yankin tun bayan da shugaba Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta ɗauki birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Daga ƙarshe 'yan bindiga aƙalla hudu ne suka kai wa wani otal da ke birnin Kabul na Afghanistan hari da yammacin jiya Asabar, kuma rahotanni na cewa an kashe wasu 'yan bindiga biyu kuma wasu mutane aƙalla shida sun samu rauni. jama'ai sun ce sojojin Afghanistan sun zagaye otal ɗin inda wasu shaidun gani da idi suka sanar da cewa sun ji karan harbe-harbe daga cikin ginin. Nan take dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin harin. Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Shirin na farko na wannan shekaran zai yada zango ne a ƙasar Kamaru inda yanzu haka gwamnatin ƙasar ta fitar da jadawalin zaɓen da za ta gudanar a cikin wannan shekarar. zabukan ko sun haɗa da na shugaban ƙasa, majalisar dattijai, majalisar wakilai sai kuma na ƙananan hukumomi. Wanda ya sa yanzu haka gwamnatin kasar ta bai hukumar zaɓe kuɗi har sefa miliyan hamsin domin gudanar da wannan aiki to sai dai fitar da wannan sanarwar ke da wuya 'yan adawa har ma da waɗanda ba 'yan siyasa ba suka yi gwamnati ca akan wannan batu misali alhaji abdu shehu wanda shi ba ɗan siyasa ba ne amma ya ce gaskiya wannan zaɓe kamar da wuya ga kuma abin da ya shaidawa muhammad awal garba a lokacin da suke tattaunawa akan wannan batu To, alhamdulillah gaskiya wannan abu ne dai mai wuya da muke ganin sa haka saboda a nan bagar namu har yanzu ba samu kwanciyar hankali ba yara kuma ga shazu ba su koma makarantu ba to sanadin haka a kowane bakin ciki da ke damun mutane tare da su sai sa nake ganin amma zai wuya su ci za su fito su jefa su dan sanin kowa ne an san cewa wannan jam'iyyar mai ƙasa ta jam'iyyar da ke ƙarfi kuma ke ganin za ta iya ci to kai ko zai biya mutane su so su jefa mata ƙuri'a to wani shawara za ka ba wa gwamnatin ƙasar Kamaru domin ta daga muku birki har zaman lafiya ya dawo a wannan bangaren naku ya eh, kwarar da gaskiya abinda gwamnati kamata ya gaskiya ta kira manyan bangaren nan gabaki su ta zauna da su don suna da buƙatu da yawa amma an san cewa bukatun gabaki ɗaya ba zai yiwu a musu ba amma akwai masu mahimmanci wanda inda za a duba su a taimaka musu a yi wannan to ina tabbatar ma kuma zai tafi daidai kuma yara su makaranta to kuma zai gudana. Shi ma Alhaji Ɗan Asabe da ke yankin masu magana da harshen Ingilishi mamman Awal din ya zanta da shi akan wannan batu ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kasance. To ya kake gani za a iya cimma buri kuwa a wannan zaɓe da shugaban ƙasa ya za a yi? A ƙasar shi eh, shugaban ƙasar Kamaru ne biya eh, ainihin sa karatun siyasa ya yi. Saboda haka ya san cewa wannan zaɓen da za a yi hankalin kowa na nan ta shashin Ingilishi. musamman da matsalar da ake samu da mutanen Boko Haram da 'yan sulaka da suke shigowa ta a gabashin Kamaru. Saboda haka zai ce za a yi wannan zaɓen ɗin. Daga baya za a yi ta wannan Eh, eh, za a yi ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba a ƙarshen lokaci to su za a yi zaɓen duk yadda aka yi dai sakamako zai koma cewa shi zai yi eh, zai nasara wannan wannan zaɓen to kai ma ka san cewa duk wani wanda ya san yadda abubuwa suke faruwa a nan ƙasar kamar su tun ba na zuwa shashin shashin ingilishi nan ba zaɓe kan bai zai yiwu ta nan ba makaranta ma ba a samu an yi ba zaɓe ne za a je jefa kuri'a an san cewa wannan shine yake nan kamar ah, abin da zai sa ƙasa ta zauna lafiya ai da zai yiwu ba To, me fatanka ga ƙasar Kamaru domin ta gyara al'amarin da yake faruwa a bangaren naku na 'yan awarin Ingilishin ƙasar ta Kamaru? To, abu da ya taɓa tsare, domin mutane na fari za mu muka zaɓa, an zauna ana tattaunawa da su da suka kawo nasu abubuwan da suke so a yi musu. Shi ya ƙi suka gyara nasu, yanzu suka eh, shi eh, mutanen da ya tura su can, eh, ministocinsa da ya tura can Baminda. suka kawo nasu suka ce wannan abin da za a yi su sa hannu cewa kaza za a yi su kuma a in wannan ne aka yi ba wani yarjejena ba abin da zai yi wani tasiri ba saboda haka abin nan da suka koma yawun su suka koma suka zo suka sa kakka masu su duka to ka gani shi ma kansa ba so zaman lafiya yake ba yana gani kamar cewa idan ya haka nan zai ba su tsoro a kakka masu da sauransu to kai ma ka gani a matsayin ka na dan jarida yau idan an kama mutum daya gobe kuma abin gaba gaba yake yi eh su mutanen su riga sun tari aradu da ka bayan da za a yi yau su koma baya ko da ya aka yi musu da za su koma baya ba sai an samu wato wani yarjejeniya wanda zai nuna cewa su ma yanzu haka nan za su so mu jin daɗi a kasar nan su a sashen su nan. Wato in aka yi hakan za ku kada guri'a kenan a wannan shekarar. Eto eh in wannan kam idan aka yi mu abu ɗaya muke so mun yi magana federation ya ce shi federation shi zai iya sanja yanda constitution kasar da yake ba yanzu kasar nan ba za a canza constitution ɗinsa ba to me yake nufi kenan yayi nufi cewa duk yadda muka yi babu yanda za a yi a yadda mana abin da muke so to shi ya fi son kasar ta rika tafiya kamar haka ne to ganin cewa kasar na cikin wani yanayi da ke nasaba da tsaro da kuma rikicin yan bangaren masu magana da harshen ingilishi ga kuma batun karɓar bakuncin wasan ƙwallon kafa na nahiyar afirka ya sa wasu a ƙasar ke ganin cewa zaɓe zai yi wahala a wannan lokacin amma alhaji rulwan rubutu jigo a jami'a mai mulki ya ce yana da ƙwarin gwiwa ƙwarai da gaske cewa wannan zaɓe abu ne da zai yiwu domin ko ga abin da ya shaida mu muhammad awal garba din shi ma. kadan allah yadda wannan zaɓe za a yi ta zaɓe kuma har hudu yanzu ma haka ana shirye-shiryen wannan zaɓe na fito mitin daga yawunde ana shirye-shiryen wannan zaben in Allah ya yarda za a yi ta kasan Allah ne ke komai amma shi shugaba ya faɗa ya sake ya nanata ya ce za a yi zaben duka kuma zaben suna da lokaci yi. kaya kamar yanzu daga zuwa April wata na hudu za a yi zaben su Senat, Senator bayan wannan wata na bakwai za a yi zaɓen su Mayo da su Deputy to bayan wannan October za a yi zaɓen shugaban ƙasa. to kuma muna tsammanin ma zai saka regional a ciki saboda ya saka regional wannan rikicin da yake faruwa ta shashin ingilishi wannan magana za ka ji shuru kuma ba za sake wannan maganan ba To abin tambaya anan shine a kasar Kamaru tana da wannan kudaden da zata gabatar da wannan zaben? In Allah da akwai tun da shugaban kasa da kanshi so biyu ya sake nanatawa kaga maganan karshen shekara ya sake ya nanata cewa za a yi zaben. Zaben kuma an ce kuɗi 50 miliyar miliyar hamsin da miliyar talatin ake zaɓe to yanzu miliyar hamsin aka sa saboda karin zaɓen da za a sake na hudu to saboda haka wannan zaɓen allah yadda kamar da na gaya maka za a yi ta kuma ana shiri muna shirye-shiryen komai da komai yanzu haka a to ya za ku yi da 'yan adawar ƙasar kamaru kasancewan ana ganin kamar ku kaɗai kuke rawar ku a zaɓuɓɓukan da ake takawa ƙasar so 'yan adawa ko a wani ƙasan duniya haka suke ka taɓa jin ɗan adawa ya yarda cewa an kada shi a zaɓe ba sa taɓa yadda ko ya aka yi sa ta yi maguri kaga kaman baka misali kama abin da ya wuce a kasan kenya da aka yi zaɓe yan adawa suka ce ba su yadda ba suka yi ta rubuce-rubuce aka zo aka share zaɓen mu na gani rikici ma zai fito to yanzu an shirya an yi komai za a je zaɓe kuma dan babban hama ya ce shi ba zai je ba ba je zaɓen ba ya je mana ya gani tunda an yi komai an share wancan a zai samu ya isa ya samu nasara to ya ki tafiya to kaga ko a ina suke yan hamayya ko ya aka yi da su kaga a nan na eh, dokan cikin kamaru in ana zaɓe in fati goma ne suka tafi fatin goma kowa na da mutanen shi a cikin ɗakin zaɓe sai muna da mutum ɗaya su ma suna da mutum ɗaya kowane fati dai to ba su da mutanen da yawan ofis da ake zaɓe biron abin nan na zaɓe ba su a ciki don ba su da mutane to baka ga cewa ana yin kamar an ce kuna amfani da kuɗaɗe ba ne wajen gabatar da zaɓe don ku sayi masu kada muku kura ba wani amfani da kuɗaɗe tunda muke zaɓe yan kamaru ne suke zaɓen shugaban kasa bai taba hawa da karfi ya ce ya hau da karfi ba su suke zaɓe wanda ba sa son shi ba za su zaɓe shi ba abin da zan ya gaya maka kenan ba wani kuɗaɗe su eh, misali ina kuɗi ya fito kuɗi ana ba kowa daidai adadin girman ka ne in fatin ka da girma a ba kuɗi da girma in kuwa fatin ka na nan daidai ne baka da baka nan cikin kasan kamaru ga baki daya a baka na daidai wannan haka ke bayarwa to yanzu kowane shawara kuka yankewa shugaban kasar kamaru idan ya ci wannan zaɓe kuna fata kuma ya sake yin wani mulki kuma nan gaba eh to Allah ne yake komai ka san Allah bai dauki ran bai dauki ran shi ba za mu taba ce masa a ya bari ba tunda mu muna zaman lafiya zaman lafiya shi ya fi koma a duniya in koman dukiyanku koman abinku in dai ba ku da zaman lafiya to ya zama aikin banza saboda haka mu muna daɗa cewa ya zauna abin shi ran da Allah ya ɗauki ran shi magana ya ƙare amma yanzu haka yanzu haka muna zaman lafiya ba ma son fitina a ƙasan mu shi Abdulkarim da yake garin Baminda shawara ya bayar cewa kamata ya ɗage wannan zaɓe har wani lokaci nan gaba domin hankula su kwanta ga kuma hujjarsa zaɓe kam zai iya yiwuwa amma waye masu zaɓe ba mutane ba ne To yanzu muna da mutane mutane 48,000 suna mm. nan refugee camp a Nigeria. Mm. Waɗansu suna nan exile in Europe and America. Waɗansu suna nan a Fruzona. Waɗansu sun mutu waɗansu sun ɓata. Yara ba su je school ba. Mutane ba su aiki. Waye zai zaɓe? Wancu wanda za su yi zaɓe wanda za yi zaɓe a kansu ma ya za su samu su yawo a cikin garin su yi campaign. ya za a yi a yi zaɓe shi shugaba mutane suna mutuwa a kusiri mutane suna mutuwa a kolofatal bai je ba tun da boko haram suka soma 2009 mutane suna mutuwa a east bai je ba mutane an kakkashe mutane a bamin da nan bai je ba sojoji ma da ya turo wai su tari mutane an kashe su bai je ba wannan wani irin zaɓe eh, saboda Allah za a iya yi zaɓe ai mutane ne suke yi amma mutanen in ba su garin ma sun gugudu ba su nan a cikin eh, eh, zaman lafiya ya za su yi su yi zaɓe wannan zaɓe kan mu kan muna gani zaɓen kan ce dai ikon Allah amma ba zai yiwu ba. To yanzu kana ganin cewar ya cancanta kenan a ɗaga zaɓen zuwa wani lokaci kenan har zaman lafiya ya dawo ko? haka na gani ya cancanta a daga zaɓe don zaɓe shine menene mutane ne a cikin sauƙin hankalin su suke zaɓen shugaba to wannan eh, ga region biyu ne babba bangare ɗaya wanda ya constituting English speaking Cameroonians ba su yi zaman lafiya ba yau shekara ɗaya da watanni biyar yaran su ba su je su kulu ba iyayen su sun mutu yan uwa suna prisoner wani irin zabe za su iya yi ai wannan ba zai yiwu ba wannan dai mu muna gani kamar provocation ne ba zai yiwu ba abin da ya kamata shugaba ya yi kokari zai yi ya ka zaman lafiya ya fuskanci mutane ya samu duk kowa yana nan a cikin hankali mai sauki shi a yi zaben kirki wannan kan ba zaben kirki za a yi ba mu muna gani a daga zaben a yi kokari a roƙi Allah kuma mutane su yi kokari zaman lafiya in ya shigo ce zaɓe za a iya yi. To bari mu rufe shirin da shawarar da Alhaji Ibrahim Mai Yaƙi na jami'ar adawa ta SDF ya ce akan wannan batu da ke jeren giya yanzu haka a cikin ƙasar ta kamaru. Eh, kasan eh, mamawar kasan namu yadda suke tafiya shugaban ƙasa ne wuka ne nama shi ya magana mun ji shi samu ma wakati mun riga mun taro muna mun shirya muna jira mu a shirye muke muna jiran sa mu mu ga abin nan to amma yadda halin take kasar take tafiya yanzu mu ba mu ga cewa wannan zaɓen shekarar nan zai yiwu ba. Shi dai ya faɗa ne muna gani don ya kwantar ma mutane da hankali da ƙasashen duniya gaba ɗaya su ji su tabbatar cewa zaɓen nan amma mu muna ganin cewa zaɓen nan zai yi wuya. To me shawaran ku ga gwamnatin ƙasar Kamaru ko ga hukumar zaɓe na na cewar ko a dakatar ko kuma a'a ko a ƙara wani lokaci daban. zan ba da shawara yanzu abin da eh, ya ci kamaru da yi to ta yi kokari in ma za ta haɗa zaɓe ne ta haɗa eh, sa wato yi zaɓe wato zaɓe na gaskiya in kuma in ba haka ba ne ma shawarar da nake da zan iya bayarwa yanzu ma gwamnatin kamaru shine ɗaya abin da yake wucewa ƙarshen ƙasar yanzu ta yi kokari ta ga yadda za ta shawo kan wannan. Fitar da wannan sanarwar ke da wuya 'yan ƙasar? suka shiga furuci daban-daban wanda yanzu haka shine batun da ke kai komo a cikin kasar masu ware da wannan ne kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madun wakilinmu na kamaru muhammad awal garba da daukacin bakin nasa sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Ana sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Baya ga sauran ɗimbin matsaloli da suke fuskanta wata matsala da ke addabar makiyaya a yankin Barmo na jamhuriyar Nijar. Ita ce ta sauyin yanayi wacce ke haddasa ƙauran makiyaya da dama zuwa wasu yankuna domin neman abincin da za su ce da dabbobinsu. Yau ɓangaren rahotonmu na musamman zai karkata akalarsa kaɗan ya kawo muku wata hira ta musamman da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar makiyaya da ake kira kafan a yankin na Bermo. inda za ku ji halin da makiyayan ke ciki a wannan hira da suka yi da Suleiman Muni Barma. Eh, ni suna na kai ne maje. ina wakiltan kungiya makiyaya da kake makafan a yankin bermo eh, a halin yanzu ya makiyaya yake ciki a can wajen karkarar bermo eh to makiyaya dai suna cikin wani hali na kaman matsaloli na canji yanayi haka tunda makiyaya duka sun taso sun baro wuraren nan daga bakin eh, kakama aryakin da koro kaɗan babu kyawa haka dangana da ƙasar agades babu kyawa kuma akwai matsaloli wajen makiyaya suna tashi suna barin lokololinsu kenan abu yana sahe lokololin makiyaya kenan bisa abun nan abun yana shafar ilimin yara eh ilimi kama yana makiyaya suna tashi suna barin eh, wasu wurare suna karatu to kama kamar lokal da bahi da kantin haka ka gani ja ya tasi duka lokal sai ya mutu kenan shi ne muka tuna ma masu hannu da suni da gwamnati su yi bakin kokarinsu bisa kuma akwai matsaloli na kiwon dabbobi da muke gani kamar wasu kuraje suna hitowa ga dabbobi muna son gwamnati ya yi bakin kokarin shi su gani yadda za a yi wannan abu a gyara su tun yanzu ka yi maganar canjin yanayi shin yaya abin yake al misali zahi ne ake yi ko kuwa iska ne ake a can wajen bermo ka san can muna da wani proje da ake ce ma abc a maradi sun taɓa yi muna forum bisa abun da aka ce ma canji yanayi to canji yanayi mu dai muna gane shi tun da abubuwan da muka gani yana sanjawa dabbobi suna rage haihuwa kuma iska yana karuwa kuma damana bai kai sosai wada ake so kenan duka abubuwan da muke gani suna sahi wannan yanki kamar da yadda ake kwatanta muna mun gani wannan canji yanayi ya sahi makiyaya sosai ya tabo eh, taɓarɓaren jaman lahiya na makiyaya ba su jin daɗi ko kaɗan. a matsalolin da ke addabar su makiyaya a can washeshen bermo kun taɓa sanar da hukumomi na da kwaro ko zuwa maraɗi ko kuma har nan kwale birnin yamai mm. to alhamdulillah da wajen jihar maraɗi duka suna da labari alhali guverner kin maraɗi yana bakin kokarin su fi sabilillahi bisa abin da suke cikin jihar nan na mu da inda duka dai adda makiyaya akwai taron da an kai konaki a eggo cikin kasar bermo ya ba da irin wannan magunguna duka su yi guverner kuma yake suna bakin kokarin su so gwamnati kenan muna jin daɗi siyasan da abu suna bakin kokarin su fi sabilillah ya al'amuran tsaro suke a can wajejen bermo to tsaro ma akwai matsaloli akwai eh, sake-sake da aka yi na motuna da 'yan fashi da ake wajen eh, wani kasuwa da aka ke mawuri shena ya kane a balak da akadani akwai tarbe-tarben da aka yi ana amse ma mutane eh, kudi bisa kasuwanni in sun ciwo kasuwa haka kamar motoci da suke zuwa ana tarbe su amma dai ba da yawa ba amma dai abubuwan na akwai shi kuma kowa ya san da shi akwai tarbe-tarben da aka yi ana amse ma mutane abubuwansu ka ce makiyaya suna tashi saboda taɓarɓarewar yanayi to wajen ina suke dosa kenan to suna nuho dai wajen ƙasar dai maradi kamar wajen gidan rumji eh, wajen gazawa gabacin maradi kuma da ƙasar da duka dai suna nan to kuma ka san makiyaya ana son a kula da su nan gaba kahin a fara suma kuma in damana ya sabka ana samun matsaloli cikin harka Eh, eh, filayen nan na gonaki ana samun rikici kenan siyasa wani lokaci kahin eh, a fara bazara a fara makiyaya a fara gargado suna hitowa kenan a yi wani abu wanda za su koma can wuraren su a tanada musu kamar dussa kamar abincin mutane wanda za su iya su jamna wuraren su kenan shine muke kira ga gwamnati can inda suke samun mafaka wajen gidan rumshin akwai wadatacciyar ciyawar da za ta kai su har zuwa kwaduwar damana to ciyawa akwai shi to kuma kasan ciyawa yanzu ko an yi shi sarewa akai ana saidawa ana sharewa ciyawa ana sayar duk inda an ga maciya sun safka kenan ana sare ciyawa a tara kuma ita saidawa kenan ko da akwai ciyawa cikin Eh, wuraren gonaki kamar babu shi ne tunda ba a iya su kai wani lokaci akwai wasu abubuwan da kungiyoyin makiyaya ke yi domin fitar da su makiyayan daga cikin wannan mawuyacin hali to mu dai kungiyoyin da a gare mu wanda mun ka sani da su can kamar aren da kapan su ne suke faɗi ka tasi bisa su ciwo wannan matsaloli ya kamata a ce gwamnati bisa harakan makiyaya gwamnati ya tasi tsaye sirtu bisa harka ilimi na yara makiyaya tunda makiyaya ba ma makiyaya ba sai ake matasa na 'ya'yan hulani suna siki wani hali yanzu tunda yanzu eh, matashi iya yi arme bai iya riko gidan shi dabbobin shun rage komi ya taɓarɓare da aka yi ma matashi da iya an haihe shi a basi sai misi raƙumi a basi abuna a misi arme yanzu mutum bai iya maɗan shi kenan sai gwamnati ya kama don su hiddo wasu dubarori da wasu fusa'o'i wanda za a samu matasan nan su ma su samu su ji daɗi kuma su samu su yi karatu kuma su ma su ji daɗi kamar yadda kowa yake jin daɗi cikin ƙasa su matasa wanda muka gani yanzu da ana tasowa suna nan suna sai da salulan ne suna tahiya sai waje wasu suna iya su shiga wasu abubuwa na bandi bandi haka to su ne muke so gwamnati yaran makiyaya don allah a kama musu a samu musu wani hanya su makiyaya baya ga kiwon dabobi ba su da kana ganin babu wata sana'a da za su iya yi sai kiwo to wani irin sana'a muka iya yi babu shi tun da ba iya noma ba kuma babu aikin da muke sai gadi sai sai da salulan ne dai muke gani suna yi ai bai wuce abun nan kamar shushe da shayi to wannan kuma ka gani kasashen duniya akwai matsala nan ma mai akwai matsala inda kan wulga duka kana gani suna sai da wayoyin nan da abubuwan nan da wayar salula da wani shayi da menene kuma kasa wanda ya baro iyalin shi da matar shi ya zo nan yana sai da shayi kuma can abinci akwai tsadattiya haƙi ya kai wajen ɗari da shittin ko da hamsin haka yana iya riƙe gidan shi to shine kiran da muke ga gwamnati ita taimaka bisa matasan nan a kama musu waɗanda sun ka wuce kam sun wuce ai da wahala in ma sun wahala in ma kuma sun ji daɗi su sun ji daɗi amma matasa na yanzu ba mu ga hanyar wani wanda ja mu dai gwamnati ya diba su ya gani. Ai kaga maro kana na zan ya shato mammalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na nake kowane gumi na yake ci. Kayan gumi na nake Shata alhaji dan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. A nema dodo gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Gamawa suna ofil sun zanna kan tebur sun kama rubutu. shi ma gumi ne yake ci sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.